tana dawowa ita ma alwala ta ɗauro ta fito duk sallah suka yi banda bibi da take zaune tana danna wayarta ba su daɗe da idarwa ba sai ga mai kwalliya na kira ta zo kan street ɗin hawa ta karɓo wayar hindu ta fita tana dawowa da ita ba tare da wani bata lokaci ba ta tsara ma hindu kwalliyarta da ta matukar matuƙar karɓar fuskarta su ma yi musa ka sake yi bibi kuwa dan gyara mata akai tunda bata bata ɓata ta ba kafin ka ce wani abu har sun kammala shirin su tsaf hindu na sanye da material na ɗinkin doguwar riga wanda kawai zaka kalla ka san amarya ce tunan ne muka tsaya a wancan karo yanzu ko za mu ci gaba wine color kamar yadda bature yake kiran kalar kayan da suke jikinta ta yi wani irin kyau da har hawa sai da ta ce o allah hindu kin ga yadda kika yi kyau murmushi hindu ta yi tana mata godiya hotuna suka dinga mata ta miƙa musu hadda wayarta su material ɗinsu ruwan madara ne duka dogayen riguna ni kaɗai ce ne kama da mabirgin miya don ta faɗi tana saka dukkan su kwashewa da dariya zan taya ki da addu'a ƙawata yar ƙiban nan dai Allah ya dube ki tsaki dimples ta ja bi ba na son iskanci kuma amma fiyayen kala ta ki ji yarinya siririya ga kyau ga dimples wata dariya bibi ta sake kwashewa da ita Hauwa na ta kallon su da murmushi a fuskarta. Yanayin su yana burge ta, tun jiya sun yi fada ya fi sau ashirin. Kamar kaji haka suke, dimfil saurin kulewa bibi kuma tsokana, hindu kuwa kiran Hamza ta ɗaga. Tun bayan wayar da suka yi da aka daura aure, sai da suka zo gidansu aka yi hotuna, shi ma magana ko ɗaya bata haɗa shi da shi ba. Sai take ganin wani nisantaccen yanayi shimfiɗa a fuskar shi da bata san na menene ba. Basu wani daɗe ba suka wuce. ba su sake neman juna ba kuma yanzu ma tana kara kunnen ta yana farta kun shirya kai ta ɗan ɗaga mishi tana ɗorawa da e cikin sanyin murya kajuwai sun shirya hamza ya yi magana daga ɗaya ɓangaren da alama wani yake wa magana kafin ta ji ya kashe wayar a ta saukewa ta yi tana kallon su bibi a zahirance a baɗi ni kuwa ba ta maganin su wani abu ne ya zo daidai kirjinta ya tsaye bata san akwai wani yanayi tsakaninta da tsoro da tashin hankali ba sai yanzu da ta tsinci kanta a cikin shi male-male sauran 'yan gidan su hindu fa wa zai je ɗauko su fodiyo ya bukata dala fodiyo ka kira abdulhafiz ni fa ban sani ba ba na ji ya ce a tura ba hamza ya faɗi yana ƙara sake kum cikin su makan shetaji kafin ya ɗora hular shi farar gizna ce kala jikin shi sai ɗaukar ido take yi duk da babu aiki a jikin riga da wandon da yake sanye da su kallo ɗaya za ka yi wa yanayin ɗinkin sai ya burge ka zaman agogon shi ya gyara yana ɗaukar babbar rigar shi ya rike a hannu don ba zai saka ta tun yanzu ta ya matse ba turarurrukan da suka baje kan gado su ya shiga ɗauka yana ƙara feshe jikin shi da rigar da take hannun shi ka cakar da ni hamza fodiyo ya faɗi yana miƙewa tsaye kan shi har ya fara juyawa saboda ƙarfin turarurrukan ko kallon shi hamza bai ba ya mika hannu ya ɗauki waya shi da makullin mota ficewa ya daga ɗakin yana shiga kicin yadda yake jin shi idan bai ɗan ƙara shan wani abu ba to rayuwarsa za ta shiga wani yanayi kafin a gama dina ɗin nan kwalbar vodka ya ɗauka yana samun kofi ya zuba fiye da rabi a ciki ya rufe kwalbar ya mayar duk da akwai ɗan sanyi sai da ya ɗibi ƙanƙara ya zuba tukunna ya kwankwaɗi uban me kake sha so kake ka fara sulo cikin jama'a fodiyo ya karasa magana yana dariya kaina ya mun nauyi ne kawai abin da zai taimaka min na ga madina din nan kenan dariya fodiyo ya sake yana girgiza kai kawai idan na ce maka kayi kuskure kamar na makara ko tunda an riga an ɗaura. numfashi hamza ya sauke yana ƙara buɗe firij ɗin da nufin ɗauko kwalabar ya sake kwankwaɗa. fodiyo ya yi saurin ƙarasowa yana mayar da firij in ya rufi abdulhafiz zai kashe ni wallahi ka wuce mu tafi rantsa idanuwan shi hamza ya yi yana sake buɗe su yadda kan shi ya dim yana da tabbacin gab yake da fara buguwa fiye da misali ya isa hamza ya isa haka ba a ƙarƙashin kulawa ta za ka yi wannan shirman ba ya san da gaskiyar fodiyo amma a wani irin takura yake jin shi yake kamar ya saka ihu duniyar ta haɗe mishi waje ɗaya ga wuyan shi da duk jikin shi da yake ji kamar an shaƙe tamkar wanda aka garka a ɗakin da babu windo ƙofar ma an kulle an cillar da makullin haka yake jin shi iskar da yake shaƙa tun bayan da aka ɗaura auren ita kanta da kauri yake jinta tana mishi zirga-zirga kafin ya fara neman makullin da zai warware wannan kulli da ya jama kan shi yake so ya sha giya ya ji har ya daina gane komai amma hakan ma ba zai yiwu ba saboda zai je dina dina ɗin bikin shi mene haka ya tambaya yana kallon fodiyo ko me zai yi daidai comes a pok down man ka nutsu fa fodiyo yake faɗi murya shina rawa saboda yanayin hamza ya fara bashi tsoro kuma tun yana dariya yanzu abin tsoro yake ba shi da abdulhafiz yana nan shi ya san yadda zai yi da hamza amma kuma me ba zai bar shi ya bugu ba tunda taro za su shiga ka zo mu tafi numfashi hamza ya ja yana fitar da shi da nauyin gaske kafin ya jinjina kai yana saka fodiyo sauke numfashin da bai san yana rike da shi ba na gode ya farta yana nuna ma hanza hanyar fita daga kicin din bai musu bai fito a harabar gidan inda motoci suke suka karasa har wajen motar hamza ya raka shi za ka iya tuki ya tambaya hamza na wani irin shiru saboda ya yi nisa cikin tunanin da ba zai ce ga na menene ba dan taba shi fodiyo ya tukune ya daga ma fodiyo din girar shi duka biyun hamza hamza fodiyo ya karasa cike da roƙo na yi yarinta da ciwon zuciya hamza ka bari imero abdulhafiz kai lafiya sai kai duk abin da za ka sai lokacin hamza ya ɗanyi murmushi ba na son iskanci fodiyo sharce goshin shi fodiyo kana tsorata ne yau dinnan murfin motar shi hamza ya bude yana shiga sai da ya rufo tukuna fodiyo ya wuce yana shiga tashin motar su duka suna fita daga gidan da yake fodiyo bai ma daɗe da samun mai gadi ba su suke jigilar buɗe get su da rufewa da yanzu ko gidan ma bai damu da ya kulle ba malali suka nufa don za su ɗauki su hindu gudun da hanzu yake ya mota Fodiyo addu'a kaɗai yake a ran shi, Allah ya sauke su su ƙarasa wajen dina lafiya. Kar ka bari ya yi wani shirme. Abdulhafiz ya jaddada mishi kafin ya fita. Baya jin ya san wani abu shakka ko kuma shayin wani tun tasowar shi. Koyayyen shi tun da ya kawo ƙarfi babu wanda zai ɗaga mishi ɗan yatsa bai lankwasa ba. Amma Abdulhafiz na mishi wani irin kwarjini na daban, na mamaki a akan Abdulhafiz din ya san me ake nufi da samun babban yaya da har ranka kake da tabbacin zai kula da kai da dukiyar shi har a kullum yana gode ma Allah da ya kadarta kasancewa Abdulhafiz din a rayuwarsu don shi alheri ne tare da su gaba ɗaya. Suna karasawa Hamza ne ya fara shiga da mota ya samu waje cikin harabar gidan ya yi fakin ɗinta a jiki ya bar makullin yana fitowa cikin gidan ya shiga kan shi tsaye duk da ba zai ce ga ɗakin da hindun take ciki ba. amma ya ji hayaniyarsu don haka ya nufi ɗakin da yake a nan ƙasa tun da gidan hawa biyu ne ƙwanƙwasawa ya yana tattaro duk wani ƙarfi da ya rage mishi ya ɗora murmushi a kan fuskashi waye ya ji muryar dimples da yana jin ita kaɗai zai iya ganewa duk a ƙawayen ku fito hamza ya faɗi yana gani aka murda hannun ƙofa yana buɗewa ango ka sha ƙamshi dimples ta furta murmushi ya ƙara yi ku fito ko za su yi wata magana kafin su ce mun saka musu ido dimples ta faɗi tana raba hanza ta wuce su bibi ma wucewa suka yi hamza ya taka yana shiga cikin ɗakin haɗi da mayar da kofar ya rufe a tsaye ya hango ta yi wani irin kyau na ban mamaki jira yake ya ji abin da yake ji duk idan ya ganta musamman yanzu da take halalin shi amma sai take mishi kamar abincin da ya daɗe yana jira bayan matsananciyar yunwar da har ci shi ta cinye saboda haka duk wani zumuɗi da yake ya fita daga kan shi takawa ya ƙara sayin da take ƙamshin da take yi na saka shi limshe idanuwa kafin ya ƙara buɗe su a kanta ita ma yawatawa take yi da nata idanuwan akan fuskar shi duk da sai ta ɗaga kanta saboda tsayin shi ya mata kyau matuka hular kanshi, kalar kayan jikinta magana take sanyi amma bata san abin da ya kamata ta ce mishi ba ga zuciyarta da take ta dokawa kamar tana son fitowa ta nuna ma hanza abin da harshen hindu ya kasa furta mishi hannun shi ya ɗago yana saka yatsan shi ya taɓa jan bakin da yake kan laɓanta don ya mishi kyau matuka kafin ya sauke hannun yana amfani da duka biyun ya kamo kowanne cikin nata ɗago da su yayi ya ware tafakan hannunta yana ɗorawa kan kuncin shi haɗe da rintsa idanun shi yana sauke numfashi lafiyar ka. hindu ta bukata a tsorace yanayin shi yana saka ta yin sanyi hannun shi yana kan nata da yake kuncin shi har lokacin idanun shi alamshe suke sai ya girgiza mata kai ko na maka wani abu ta bukata cike da son gano inda matsalar take don wannan ba hanzanta ba ne hanzan da yake nuna mata ya kasa jira hannuwan shi su sauka a kanta yanzu ga ta a gaban shi a matsayin tashi amma ta nemi duk rawar kan nan ta rasa sai lokacin ya buɗe idanun shi yana saukewa cikin nata ba ke bacci ba babu abin da kika mu kai ta ɗan ɗaga mishi tana sauke numfashi kafin a hankali ya sauke ta daga kuncin shi yana ɗan ya matsa tsinta kafin ya saki hannuwan nata wani irin mayafi ne yake gani kamar da kyabba amma daga kafaɗar ta yake manne ya sauka har ƙasa yana baje ya mishi kyau kamawai yana ƙara gyara mata kin yi kyau ya farta da wani irin sanyin murya da ya sa kai kawai ta iya ɗaga mishi muje ya bukata ta ɗaga mishi kai jakarta ta ɗauka tana riƙewa a hannunta wayar tana hannun bibi tare suka fita hamza ya buɗe mata ƙofa ta shiga yana taya ta tattara rigarta da mayafinta ta shiga cikin mota sosai kafin ya zagaya ta ɗaya ɓangaren yana shiga shi ma ta yadda motar yayi yana fita daga gidan a hankali yake tukin su duka ba mai cewa komai kowa da abin da yake sakawa a cikin zuciyar shi har suka karasa wajen dina ɗin littafi na na siyarwa ne hamsin ne kawai za ka iya samu idan kai min magana ta WhatsApp ɗina a lamba sifili takwas sifili bakwai hudu biyar hudu biyar ɗaya hudu tara. Ɗari biyu da hamsin ne kacal baya nufin ka siya ka karanta da wasu yana nufin ka siya ka karanta kai kaɗai. ka ne idan hakan ya maka ka biya, idan bai maka ba, don girman Allah, don darajar iyayenka, idan ka santa, kana kuma mutunta ta, ka bar min na.